يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يوم كمر كل الله سبحانه وتعالى يا ساك داود موانا رانا تجمع شاشدة قوة رمضان ألف دريه شدة wace tsaye daidai da uku ga watan yuliyo shekara ta dubu biyu da goma sha biyar muna nan a cikin yardan allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da karatunmu na tafsirin sura ta bakwai a cikin alkur'ani suratul araf wannan mai karatu wannan karatu yana zuwa masu saurare ne daga jami'a abi obai da tabbilin jarrah babban masallaci wanda yake kan titin bypass a nan cikin garin kaduna a jiya cikin ikon allah da sonsa da nufinsa mun kwana a aya ta casa'in da biyar ayar da allah subhanahu wata'ala yake mana bayanin ya jarrabi alƙaryu da suka gabace mu a don haka suna cikin musiba allah subhanahu wata'ala ya canza musiba ta koma alkhairi amma sun gaza gane cewa Allah ya nufe su da jarrabawa ne sanastadrijuhum min haisu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin Allah subhanahu wa ta'ala yayi haka ne da nufin ya gwada su sai muka karanto wani hadisi ba wanda ke iya gane wannan in ba mumini ba shine wanda in musiba ta same sa sai yayi yi haƙuri wannan kuma ya zame masa alkhairi idan kuma alkhairi ya same sa ni'ima da daula da dausayi da wadata sai ya gode ma Allah subhanahu wataala wannan kuma sai ya zame alkhairi gare shi to yau za mu tashi insha Allah akan aya ta 99 ayar da take mana bayanin ko za ta yi mana bayanin 96 na ayar da za ta yi mana bayanin idan da mun bi Allah gaskiyan bin sa to da da ba haka ba na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce walau anna ahlal qura amanu wattaqau da dai ma'abuta alqariyu sun yi imani kuma sun ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala da me zai faru la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard da mun bude musu albarku daga sama da kuma ƙasa bi ma'ana da sama ta zubar da ruwa sannan kuma da ƙasa ta fitar da tsiro kenan kaga mafhumul mukhalafa to tunda ba su yi haka ba sama ba za zubar da ruwa ba sannan kuma ƙasa ba zata ta fitar da tsiro ba irin wannan magana Allah subhanahu wataala ya gaya ma ma'alul kitab walau anna ahlal kitabi amanu wattaqau lakaffarna anhum sayyi'atihim wa la'adkhalnahum jannatin na'im ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من la'akalu min faukihim فوقهم ومن تحت أرجلهم minhum ummatun muqtasida wa kathirun minhum sa'a ma kanu ya'malun ashe kenan har kullum duk sanda mutane suka ga wata musiba ta same su su koma su duba ayyukansu walau basata Allahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard walakin yunazzilu biqadarin ma yasha da ma'abuta alqariyu sun yi imani sun ji tsoron Allah subhanahu wata'ala da mun bude musu albarku daga sama sannan kuma da mun bude musu albarku daga cikin ƙasa shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake mana bayanin inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim idan kaga canji kai ne ka canza zalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim duk sanda ka ga musiba ta auku to sai a koma a duba a gani akwai inda aka samu matsala saboda ruwa shi baya tsami hakan nan asma bintu abubakar ne siddiq radiyallahu anha ta kasance idan ciwon kai ya same ta takan kama ta ce allahumma rabban nas adhhib al-ba's washfi anta shafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqma in ta gama addu'a sai ta ce hadha bi dhanbi wa ya'fu an kathir wannan ciwon kai da ya same ni sakamakon zunubi da na aikata ne amma in bacin mai irin na Allah subhanahu ta'ala da ciwon ma fi haka kaga waɗanda suka san Allah kenan subhanahu ta'ala ciwon kai wanda kai kake tsammanin ba wani abu bane ba ya tabbata daga cikin aslaf magabata yakan ce inni asilla ni nakan sabi Allah subhanahu fa fa'ara athara zalika fi dabbati sai in ga tasirin zunubi na a cikin dabbata ko dai ciwo ya kama ta ko kuma ta bijire mani ko kuma ta hantare ni ko kuma ta taka ni sakamakon ni laifin da na aiwata sannan ya tabbata daga aslaf idan tsoro bai fito ba dabbobi suka rasa ruwa sukan zagi dan adam kamar yadda abdullahi ibn mubarak yake cewa radiyallahu an su ce hadha bi shu'mi bani adam wannan rashin ruwa ba wani abu bane ya jawo in ba sakamakon aikin dan adam ba shi yasa da mutane za su bi Allah subhanahu wata'ala gaskiyan bin sa to zai bude masu albarku daga sama sannan zai bude musu albarku daga cikin ƙasa walakin sai dai kash kadzabu sun kakkaryata fa akhadnahum bima kanu yaksibun sai muka kama su sakamakon abin da suka kasance suna aikatawa shi yasa shi mai yi dan Allah shine yahuda wanda har kullun kuma burinsa da nufinsa shine Allah subhanahu ta'ala yakan samu sauki a cikin rayuwarsa amma idan mutane suka ce za su ɗauki saɓon Allah shine jarin su ba za su taɓa zama cikin kwanciyar hankali ba awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mislaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum duk musiba da ka gani a cikin yaronka a cikin dukiyarka matarka kai kanka ka koma ka binciki aikinka saboda asali Allah subhanahu wata'ala ya yi mu ne dan mu bisa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an Allah baya neman wani abu daga wurinka na wadata la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal aqibatu littaqwa abinda kawai yake nema a ka shine ka bauce shi subhanahu wata'ala fafirru ila Allah inni lakum minhu nadhirun mubin wala taj'alu ma Allahi ilahan akhar inni lakum minhu nadhirun mubin duk ku dunguma gaba daya kowa ya koma ga Allah subhanahu ta'ala annabi yake cewa ni dai ina muku gargadi kar ku sabi Allah subhanahu ta'ala to amma ka duba ka gani idan al'umma suka ce za su sabi Allah to shine halin da muke ciki a yau shin akwai musiba da tashin hankalin da tafi a ce ka zo masallaci sallah amma sai an bincike ka akwai musiba da tashin hankalin da tafi a ce kana ɗakin Allah a dinga maka ruwan arsashi akwai musibar da ta kai a ce ka zo sallah ka zo munajati da Allah a ajiye mai fashewa ya tashi al'umma to wannan duk gaba ɗaya sakamakon ayyukan da mutane so kasance suna aikatawa ne ba za a samu sauƙi ba rukuki da bama bamai da igwa ba za su iya kashe wannan wutan ba sai dai ni in gyara aiki na gaga gyara naka saboda har kullun shi wanda kake farauta shi ma yana da hanyoyin farauta in an fito ta dama in ka duba abin su kuma sai su fito ta hagu in an fito ta gaba sai su fito ta baya misali kaga a sati biyu zuwa uku da ya wuce a Borno salon da suka ɗauka wurin farmakan mutane sai wani kawai ya zo ashe na daurar da bama bamai ya sanya kasa irin yadda ake sawa dinnan ana ihu ana talla yana kiɗan Buhari sai da al'umma suka taru sai ta da al'umma kaga da daukansa ake a jaka an ganka a jaka a tare to yanzu ba jaka bane belti za ka yi da shi ka yi jigida shi kenan ka shigo cikin al'umma wa san mai kake dauke da shi to sai muna da bukatar sai mun gyara ayyukan mu jama'a amma irin abin da kake ji na banna ɗazu ina bibiyan takardu sai na ga cikin tambayoyin da aka rubuto wai wani ne yake cewa malam wani ne yake neman wata yarinya amma yana kwanciya da uwar yarinya na ce ya bari bai bari ba shin ina iya gaya wa yarinya sai na ji kaina ya motsu sai na yi addu'a Allah ya sa ba musulmi ba ne yake wannan yake amma kuma tun da tambayin ta zo ta cikin irin wannan yanayi ai musulmi halin fa da al'umma suke ciki kenan na gaya muku akwai yaron da ya taba samu na yana bani labarin da ranan sai da nayi ina zazzabi yaro ne matashi wai mata ce ta zo take gaya masa cewa ita ta ɗauke shi amana a matsayin ɗan uwa mashawarci ya ɗaura ta hanya al'amari sai ya wuce haka sai ya kai ga tsakaninsu irin yadda miji ke aukuwa da mata haka ya koma yana yi lalacewa wai sai ta kai ga mijinta shi rabto ne baya iya gamsar da ita amma mijin ne zai sa ta a mota ya kai ta ɗakin wannan saurayin in ya gama biya mata bukata sai kuma ya ɗauko ta a mota mai da ta gida ranar na yi ina zazzabi ya za a yi al'umma su zauna lafiya wannan baban da wasu abubuwa da za ka ji wanda hankali maguzawan da ba su yi ba maguzawa na da ba su yi wannan al'amarin ba wai a cikin al'umma musulmi ake samun wannan wallahi ina gaya maku idan bacin akwai wasu ɗaiɗaikun halayya ragowa a cikin al'umman nan musulmai wanda Allah ke so kamar irin ka zo buɗe baki ka ɓalle da bino ka samma wani wannan abu ne wanda yake Allah yana so a kira mutane a ce ku taimaka dan Allah su baya wani ya zo ya kasa al'umma su taimake shi wani ya gina bohol ya fito da kan famfo mutane su ɗiba ba su biya ba in bacin akwai ɗaiɗaikun irin wannan halayya al'umman nan da fitanan da za ta faru a cikin musu ya wuce haka amma ana samun counter attack mutanen banza suna ƙurƙurin gurɓata al'umma to kirkin masu kirki sai kuma ya suppressing sai ya danna wannan banna shi ne ake samun sauƙi amma in bacin haka da ba za mu gano ba da ba a san inda muke ba yau a Amina ahlul qura amina ahlul qura an ya'tiyahum يأتنا بياتا وهم نائمون أو أمن أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون الله سبحانه وتعالى يتي أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون shin wai ma'abuta alƙaryu suna amincewa azabar mu ta zo musu da daddare a lokacin da suke bacci mun yi irin wannan karatu a baya nace da haihuwa da mutuwa da gobara idan da da rana ne za a yi su sun fi sauki wa wanda aka ma fiye da daddare saboda gobara in ta taso da daddare aka rikice musibar da za ta auku yakan fi na rana amma inda rana ce akan iya zuwa a takura ta to shin mutane suna amincewa azabar Allah ta zo musu da daddare a lokacin kowa na baccinsa wa amina ahlul qura ko ko a'a ma'abuta alqaryu sun amince an atiyahum ba suna duhan wato azabar mu ta zo musu lokacin hantsi wahumyal abun a lokacin da suke wasa suka shagala afa aminu makrallah wai ko ko abuta alƙarya sun amince matalalar Allah ne subhanahu wata'ala kana sabon Allah kana zina kana luwaɗi kana shan giya kana caca kana yanka ƴaƴayen mutane amma kuma duk abin da ka tasa a gaba sai Allah ya baka in kujera ka nema sai ka samu in mace kace kana so sai ka aura idan wani matsayi ne sai an baka in kwangila ce sai ka dace afa aminu shin wai sun amince wa talalan Allah karka ga wannan misali kana duk iya iyatakun da kake kana iya yi kuma Allah yana gawurta ka yana fanka maka yana baka matsayin ka kai tsammanin dabara ka ce ta lalace maka sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin am hasiba alladhina ya'maluna as-sayyi'ati an yasbiquna ساء ما يحكمون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم كان سابون الله كما الله زي بكا يباكا يزنتو بزاء داما بسيدة كيسي كي أمانك أي دكا كينا الله سبحانه وتعالى أي يا باكا دبارا يا باكا كعيفي يا باكا كذا آآ أفأمنوا مكر الله fala ya'manu illal illa alqaumul khasirun babu mai amince matalala makircin Allah subhanahu wataala sai mutanen da suka yi asara yadda kaga annabi yaqub yana gaya wa ƴaƴayensa ya bani yadhhabu fatahassasu min yusufa wa akhihi wa la tayasu min dhahillah innahu la yayasu min rahillah illa alqaumul babu mai fidda tsammanin samun rahmar Allah sai mutum wanda yake kafiri ne haka kuma babu mai amince matalala da makirci irin na Allah subhanahu wa idan ba wanda ya asara ba ayoyi da yawa afa amina alladhina makaru sayyiati an yaksifa Allah bihim al-ard aw yatiyahum al-azabu min haythu la yash'urun aw ya'khudhahum fi taqallubihim fama hum bimu'jizin aw ya'khudhahum ala takhawufin fa inna rabbakum lara'ufur rahim in mutane suka shantale suka dauki bauna suna yi ba abin da za su yi sai saban Allah subhanahu ta'ala to su koka da abin da zai same su shi yasa imamul hasan al-basri radiyallahu anhu yake cewa al-mu'minu ya'malu bi ta'at shi mumini yakan zo yana bin Allah subhanahu wa ta'ala duk abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ayi yana yin sa yana bin sa wa huwa mushfiqun wajilun kha'if amma duk da haka yana dari dari yana tsoron Allah kada dai Allah ya ce bai son aikinsa subhanahu wa ta'ala wannan shine mumini gaskiyar imani mai gaskiyar imani mutane al-aslaf radiyallahu anhum magabata haka suka kasance sun tsinci kansu mutum yana bin Allah sau da kafa subhanahu wata'ala duk abinda Allah yake so yana yi abinda Allah ya ce bari ya bari amma sai koma ya dinga rusa kuka menene yake makuka yana jin tsoron kada wannan aiki da aka ce yayi yadda aka sa shi yayin kuma yana jin tsoron kada Allah ya ce ba shi da bukatar wannan aiki amma kaga mu yana ɗaya daga cikin abin da muke yi na amince ma ta lalar Allah subhanahu ta'ala kai dai kayi sallah kayi azumin nan kila in ma ka mallaki nisabi ɗan yan zakka ka karkasa ka bayar sai kana tsammanin ai shi kenan kai kaya wani aiki babba shi ko Allah subhanahu ta'ala babu mai amince ma makircin sa ya yadda da abubuwansa sai wanda ya asara shi yasa abubakar da siddiq yake cewa radiyallahu an law kanat ihda rijlayya fil janna da dai a ce ɗayan kafata za ta kasance a cikin gidan aljanna wa ukhra kharijiha ɗaya kuma ta kasance tana wajen aljanna la amanu makar hatta arani fil janna da ba zan amince ma talalan Allah ba sai na ganna a cikin gidan aljanna amma mu a over confident yana kama mu ai in ka fuskanci abu kana ga dole ne an ma gama ya samu Allah ba a yi masa haka subhanahu ta'ala. dan mai sauƙi ne kaga al'amari ya canza a don haka shi mumini yakan bauci Allah inji Imam Al-Hasan Al-Basri radiyallahu an amma kuma bayan yayi abin da aka sa shi sai ya koma yana tsoro yana dari dari ai sai ya ci gaba da cewa wal fajiru ya'malu bil ma'asi shi ko fajiri fasiki yana aikata zunubai duk zunubi yana aikatawa wa huwa amin kuma hankalinsa a natse saboda idan da fasiki ya san kowane ne Allah subhanahu wa ta'ala da mazinaci ba zai zina ba dan liwati ba zai yi ba mai shan jini ba zai sha ba to kuma a lokacin da ya sha jinin wannan a lokacin yake dakun bari ya farauci wancan kaga ya aminta amma shi mai bin Allah yana bin Allah yana ɗari-ɗari saboda al'amarin Allah yanzu nan zai canza babu satanti is dynamic yana canzawa to amma shi mai laifi yana laifinsa hankalinsa a natse bai taba daga hankalinsa ba bai taba damuwa ba to shi yasa 'yan uwa musulmi musamman yadda nake bayani a irin wannan wata da kowa ke neman ya dace ya kamata a ce zunubai a ce sun ragu na yi bayani a wurin wani karatu wani lokaci kamfanin barasa sun taba koka cewa a lokacin azumi ba su samun kuɗin shiga da yawa kamar lokacin da ba azumi ba sai ka tambaya kaga su waye masu azumi to ashe kenan kaga su ne mashayan kenan su ne mashayan to dole ne mu yi hattara jama'a bai kyautu mu koma mu shantale mu ɗauki wasa shine abin da za mu yi ba mu bi Allah subhanahu wata'ala gwargwadon iya yadda muke iyawa sannan mu fawwala al'amari zuwa ga Allah subhanahu wata'ala idan ya so mu da Rahma yana iya datar da mu na'am awalam yahdi lilladheena yarithuna al-ardha min ba'di ahliha allaw nasha'u asabnahum bi dhunubihim wa naqda'u ala qulubihim fahum la yasma'un to a waɗancan ayoyi da suka gabata a fa'amina ahalul ƙura an yi a ahlul bayatan wahum na’imo ana karantawa kuma au amina ahalul ƙura shin ko dai ma'abuta alƙarya sun gamsu imamu nafi' da ibnu kasir da ibnu amir su ne suke karantawa bi iskan sannan kuma warsh kamar damar da ya saba awamina ahalul ƙura wato a shigar da wawun cikin memu. shine mai shatubi yake cewa wa au aminal iskana hirmiyu kala. wato da imam nafi da ibnu kathir su sukan karanta bi iskanil wa au amina ahlul qura afa aminu makra allah fala ya'manu makra allah illa alqaumul khasirun أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم Allah الله سبحانه وتعالى yana ci gaba da gargaɗi da jan kunnuwa saboda halakar da al'umma ko alƙarya ko ƙasa ko gari ko yanki ko gunduma ba tashin hankali bane a wurin Allah subhanahu wataala in yasha yuzhibukum ayyuhan nas wa ya'ti bi akharin in Allah ya so yana iya tafi da ku gaba ɗaya ya zo da wasu mutanen waɗanda ba ku ba wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum ba kuma abin da zai faru dan ku nashi ne shi ya ga dama ya halicce ku ba ku kuka yi kanku ba don haka in ya ga dama yana iya sauya ku kuma ina cewa sau da yawa kai da ka ce Allah iyazan billah da a ce mutum ne kamar yadda mu muke in an maka fishi ka kama mutum da ukuba da babu sauran wanda zai rayu walau yu'akhidhu Allahu an-nasa bima kasabu ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم ila ajalin مسمى Allah ya مكوة لا لا inna rabbaka labil mirsad lalle ka yana nan a madakata yana kallon kowa da irin ayyukan da yake aikatawa shi yasa yace awalam yahdi lil ladina yarisuna al arda min ba'di ahliha wai shin har yanzu bai bayyana wa waɗanda suke gadan ƙasa bane bayan an halakar da waɗancan an launa sha'o idan da mun so asabnahum bi dhunubihim za mu kama su da zunubansu wa natba'u ala qulubihim sannan mu dode akan zukatansu fahum la yasma'u ya zanto su ma ba su jin gaskiya ba za su ganta ba shin bai bayyana musu ba waɗancan alƙarya da muka halakal menene laifinsu da suka yi an ce kar su yi sun yi an ce su bari sun ce sai sun yi Allah subhanahu wa ta'ala ce to waɗanda suka zo a bayansu ya kamata wannan ya zame musu aya ya kamata ya zame musu darasi saboda idan da mun so da su ma ɗin sai mu kama su da laifuffuka irin na waɗancan da muka jirkitar sannan mu doɗe kan zukatansu don haka ba za su iya gane wani al'amari ba wannan kuma mu mun shiga ciki shi yasa in ka koma ayoyi da yawa Allah subhanahu wa ta'ala afalam yahdi lil ladina yarisuna al arda min ba'di ahliha allaw nasha'u asabnahum bi dhunubihim idan da Allah ya so zai kama kowa da zunubinsa Allah zai kama kowa da zunubinsa sannan kuma ya doɗe zuciyarka ba za ka iya gane gaskiya ba bare ka bita ba za ka iya jin gaskiya ba bare ka hankalce ta ba afalam yahdi lahum kam ahlakna qablahum min alqurun yamshuna fi masakinihim inna fi dhalika laayatin liulin nuha a cikin halakar da waɗancan mutane da aka yi Allah subhanahu ta'ala ya ce akwai abin hankaltuwa amma fa ga waɗanda su ɗinnan suna da hankula in za su hankalta idan ka koma ƙasa Allah ya ce awalam yahdi lahum kam ahlakna min qablihim min alquruni yamshuna fi masakinihim inna fi dhalika laayat afala yasma'u a cikin halakar da waɗancan alƙaryu akwai ayoyi shin mutane ba za su ji ba ba za su hankalta ba wasakantum fi masakinil Wata zalamu anfusahum وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا lakumul الأمثال wa qad makaru makrahum inda Allahi makruhum in kana makruhum litazula minhu aljibal Allah ya ce subhanahu ta'ala misalai sun riga sun bayyana maku su waɗancan mutane sun zauna a matsuguna irin na waɗanda suka zalunci kansu a don haka sai muka buga muku misali irin yadda muka yi da su na halakarwa to ya kamata a ce ku gane ya kamata ku hankalta wa ahlak na min qaryatin batirat ma'ishataha Fatilka فتلك مساكنهم kan تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين الله يتي سو yawa muna halakar da alƙarya ga dai gidajen can sau da yawa ba zamanta bayan su sai dan kadan kuma mu ne dai zamu gaji ƙasa bayan mun halakar da waɗanda suka gabata in ka koma cikin maryam wa kam ahlakna qablahum min qad hal tuhissu minhum min ahadin aw ma'aulahum lahum rikza Allah yace so da yawa mun halakar da alqaryu waɗanda suka gabata baka jin ko ɗuriyansu ko motsinsu baka ji a yau to kuma ya kamata ce mu mu gane irin waɗannan abubuwa saboda irin musibu da suke faruwa da mu a yau idan damu muna da hankali kamata ya duk gaba ɗaya mu koma mu dinga cewa nastaghfirullah nastaghfir Allah mun tuba Allah mun tuba an fai zamanin da baka iya zuwa masallaci face kana cikin ɗari ɗari misali kamar masallacin nan namu bizzat wannan jama'a da yawa ana ban labari a da suka ɗan janye lokacin da wuta ta yi wuta menene tunaninsu masallaci na cika suna tunanin in Allah ya tsare in mai aukuwa ta auku casualty zai yawaita don haka suka ce kai bari ka gani bari mu je da inda ba a cinkoso haka nan can za mu fa abin ga wannan ya faru a wannan gari to ashe kenan ba gudu zaka yi ba sai ka duba kaga. menene kai ka aikata menene kai wanda yake na banna ka zo ka gyara fa ka ayyin min qaryatin ahlaknaha fa hiya zalimatun wa hiya khawiyatun ala urushiha wa bi'rin mu'attalatin wa qasrin mashid Allah yake so da yawa mun halakar da alqaryu ga dai ruwan su ba zai shawo ba ga katafaren gini kuma ya tafi ga banza su ma din rayuwar su an neme su an rasa ba sai inda suke ba to baka tsoron kai irin wannan abu ya same ka ayoyi idan kana tadabburi kana hankaltan alqur'ani wa kam qasarna wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimatan wa ansha'na ba'daha qauman akharin mun halakar da wasu alqarya bayan su kuma ba abin da ya canza muka kawo wasu mutane a bayan su kaga mu ayyadan billah inda ma jirkice mu za a yi to ina tunanin kila a ce da sauki akan irin wannan bala'i da yake faruwa saboda an jinkice alƙarya shikenan gaba daya babu wanda zaka gani babu wanda ka shaida da irin wannan musiba da zaka ga bom ya tashi ya koma akwai masallacin da bom ya tashi a Kano na kwanakin can naman mutane kan kare shi ake a jikin bango zaka ga kodar mutum a nan hannunsa a can ka a nan kaga wannan ya fi tashin hankali ba fa komai bane Allah subhanahu wata'ala bayanin da ya a can cikin suratul an'am قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض زي حق ساشم كده ساشم shi ne halin da yake faruwa don haka dole sai mu gyara waɗancan su zame mana aya mu kuma mu zona mu ga menene muka yi alam yarakum ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum wa arsalna samaa alaihim midrara wa ja'alna al anhara tajri min tahtihim fa ahlaknahum bi dhunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin duk waɗanda aka jirkice gaba ɗaya sai a kawo su duk waɗanda aka jirkice sai a kawo su to amma Allah subhanahu wa ta'ala mu ya ce ya ban mu saboda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya nemi wannan alfarma amma fa matukar ba za mu canza ba ba za mu bi Allah ba subhanahu wa ta'ala to azaba fa bata kare ba wa laqad kadzdzaba alladhina min qablihim fa kayfa kana nakir alam yaraw kam ahlakna qablahum min alquruni annahum ilayhim la yarji'un wa in kullu lamma jami'un ladaina muhdarun duk gaba daya da wanda bam ya tayar da wanda aka jirkitar da wanda aka kashe da wanda ya mutu mutuwa hakan nan duk gaba ɗaya makoma tana ga Allah ne subhanahu wataala don haka ni ina maka yana nasiha kuma ina muku nasiha don mu gyara ayyukan mu koma ga Allah subhanahu wataala na'am تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين سنر الله سبحانه وتعالى إذن يبيوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا بار أبن دشي قبان حيه وسنه Allah sai ce to wannan wani labari ne na gaibi muke baka wanda yake da kai baka san shi ba misali in ka koma kisan maryam alaiha salatu wassalam bayan Allah subhanahu ta'ala ya gama ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam labari sai ce tilka min anba'il ghaibi nuhihi ilayk wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu maryam kisar annabi yusuf bayan an gama basa gaba daya sai aka ce tilka min anba'il ghaibi nuhihi ilaik wa ma kunta ladaihim id ajma'u amrahum wa hum yamkurun kai baka nan a lokacin da yan uwansa suka yi gamayya suke kokari su shirya makirci don su halakar da annabi yusuf alaihi salatu wasalam haka kuma alƙaryun nan gaba ɗaya idan ka koma wasu wurare Allah ya ce zalika min anba'il na naqsuhu alaik ha ƙa’imun wa hasid daga cikin alƙaryun akwai waɗanda suke tsaye an samu wasu mutane sun maye madadinsu suna rayuwa amma akwai waɗanda aka girbe su yanzu baka jin ɗuriyansu ko bayanin su baka ji in ba irin wannan labari ba in ka koma cikin hudu irin wannan magana Allah subhanahu wa ta'ala yayi tilka min anba'il ghaibi nuhi'a ilaik ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha fasbir innal aqibata lil muttaqin wancan dai labarin gaibi ne muke baka a lokacin da abin nan ya auku kai ba kai ba ba ka ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba ku da wannan labari ba ku san shi ba to abinda Allah ya ce mana kenan anan tilkal qura waɗancan su ne alƙaryu na ƙusu alaika min an ba'iha waɗanda muke ƙassasa muke laburta maka labarinsu wato tun daga annabi no sannan ka zo adawa ka zo samudawa sannan ka zo mutanen annabi lot sannan ka zo mutanen annabi shu'aib duk waɗannan kamar yadda shi annabi shu'aibin yake tsawata wa mutanensa wa ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi an yusibakum mislu ma asaba qauma nuhin aw qauma hudin aw qauma salih wa ma qaumu lutin minkum bibait in kun rasa da barbaro kun rasa abin da za ku yi amma ai ku kuna kusa da zamanin annabi lutu bai nisa da ku ba ba za ku hankalta ku gane ba Allah ya jirkita su ashe ya jirkitar da ku wani abu ne mai sauki don haka shi kamar yadda Aliyu yake cewa radiyallahu an as-sa'idu man itta'aza bi ghairi shi mai alamar rabo shine wanda ya fada ku da waninsa an ce maka wani yayi asara wani ya fada rijiya wani yayi kaza sai ka tambaya domin kai Allah ya raba ka da irin wannan musiba da ta auka masa amma wa shaqi shi ko alamar kekashewar zuciya da rashin arziki manin khada ali hawa shine mutumin da ya bi son zuciyarsa gashi an ce maka wane yayi kaza amma kai ba ruwanka bai dame ka ba baka dauki izina ba to har kullun kai fatan kada Allah ya maida kai ayar da za a ku da ita ya dai maida wani ayar da kai za karu da ita saboda duk sanda Allah ya mai ka aya abin koyi to kai asarar rayuwarka a ce Allah ya sanya ka aya ga mutane rayuwa ba ta yi albarka ba amma ka nemi kai ka zamo wani ya zame aya kai ka karanta in hakan yana yiwuwa to shine Allah subhanahu ta'ala ke cewa tilkar alqur'ana qussu alayka min anba'iha wa laqad ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat haqiqa manzannin su sun zo musu da hujjoji dalilai bayyanannu fama kanu li yu'minu bima kadzabu min qabl ba su zamo masu imani da abin da suka karyata ba gabanin zuwan annabawa fama kanu li yu'minu bima kadzabu bihi min qab kadhalika natba'u ala qulubil mu'tadin in ka koma can kenan kadhalika yatba'u Allah ala qulubil kafirin hakan nan ne dai Allah subhanahu wata'ala yake dodewa akan zukatan kafirai kamar yadda ya mana bayani a cikin kafican wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu waja'alna li mahlikihim maw'ida wadancan su ne alƙaryun gaba daya ga sunan gaba daya Allah subhanahu ta'ala ya halakar da su ya kuma sanya lokacin da ya halakar da su din don haka kaga mu Allah subhanahu ta'ala ya so mu da rahama ya kare mu ya tsare mu daga irin waɗannan fitintunu to dan me ba za mu bi Allah ba subhanahu ta'ala idan ka koma cikin tafsirin wannan gaba wato wa ma kanu li yu'minu bima kadzabu min qabl ba su kasance masu imani da abin da suka karyata ba gabanin haka malamai sun tafi matafiya da dama wato matafiya na farko aka ce ma'anansa ba su kasance masu imani ba gabanin wannan lokacin saboda Allah subhanahu wa ta'ala da ni da kai da ke da shi da ita ya ɗauki alkawarinmu a lokacin da muke alamu zarra muke gudan mani Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauki alkawarin kowa da kowa وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا sai wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce to su a wannan lokacin ma sun ce ma Allah subhanahu wa ta'ala ba za su yi imani da shi ba wato shine wa ma kanu li yu'minu bima kadzabu min qab basu zamo masu imani da abin da suka ƙaryata ba a wancan lokacin da aka yi yarjejeniya dama sun ce ba za su yi imani ba a don haka yanzu da suka fito duniya suka zama bil adama suka zama rai suka haihu suka haifi 'ya'yaye suka yi aure to wannan ba wani abu bane ba koda ma can a wancan alkawari sun ce ba za su yi imani ba muna fahimta malaman tafsiri matafiya na biyu suka ce a'a abinda ake nufi fa ma kanu li yu'minu bima kadzabu min qab wato ba su gushe ba su zamo masu imani ba face sai ran su naƙi sun yi imani da abin ran su naƙi amma su dan kashin kansu ba za su iya imani ba wato sun yi imani a wancan alkawari ran su naƙi amma kuma su wai don a ce son ransu ne ba za su yi imani da wannan ba matafiya ta biyu kenan matafiya na uku suka ce abinda ake nufi fama kanu da yu'minu bima da min kaf wato idan da za a dawo da su duniya ma wannan abu da suka ce ba za su yi imani da shi din ba ma ba za su yi imani da shi ba ne Allah subhanahu wa ta'ala ke can walau ruddu la'adu limanuhu an wa innahum lakadibun suna cewa ya Allah falau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin inda zamu samu kafa a mai da mu duniya da mu yi imani to fa ma kanu liyu'minu bima kadzabu min qab ai ba su wuce ba su zamo masu imani da abin da suka karyata a nan duniyan ba ko da an dawo da su tun da su riga sun mutu akan kafirci to karya suke ba za su yi imanin ba matafiya ta uku kenan matafiya ta hudu suka ce wato abin da ake nufi a nan wa ma kan fa ma kanu li yu'minu bima ja'at bihi ar-rusul ba su zamo masu imani da abin da manzanni suka zo da shi ba manzanni sun zo masu da abubuwa hujjoji daban-daban gamsasu amma ba su zamo masu imani da abin da manzanni suka zo da shi ba sakamakon kafircin da ya ƙeƙashe ya sa ya yi kanta a cikin zukatansu ba ba za su yi imani da wannan ba Shi ne Allah subhanahu ta'ala ce mana wa natba'u ala qulubihim fahum la yasma'un za mu dode ko kuma kazalika yatba'u Allahu ala qulubil kafirin hakan nan ne Allah yake dodewa akan zukatan kafirai in ka koma bakar Allah subhanahu ta'ala ya mana irin wannan bayani khatama Allah ala kulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allah ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbi wa ja'ala ala basarihi ghishawa faman yahdihi min ba'dillah can kuma idan ka duba bal la'anahumullahu bi kufrihim fa qalilan ma yu'minun bal taba Allahu alaiha bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila Allah ya riga ya dode zuciyar gaskiya ba za ta shigo ba daga waje ƙaryar da take ciki kuma ba za ta fita ba don haka mu a matsayin mu na baya waɗanda muka zo a bayansu sai mu nemi taimakon Allah subhanahu wa ta'ala Allah kada ya sa mu yi halayya irin nasu wa ma wajadna li him. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين to gashi nan Allah subhanahu wata'ala yana ta mana bayanin irin waɗannan halayya na waɗancan kafirai falamma zagu azaga Allahu qulubahum wallahu la yahdi alqawmal a lokacin da suka ɓace suka ga cewa ɓatace ita ce ta fi cancanta ta fi musu daɗi Allah subhanahu ta'ala sai ya bar su daga abin da suka zaba tunda sun zaba atane suke so Allah sai ya jibinta musu abin su wa man yushaqiqi ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira don mutumin da ya zabi bata yace bata yake so sai Allah sai ya jibinta masa abin da ya zaba duk kuma mutumin da ya jabi shari'a yace shari'ar yake so yayi ta'amuli da ita Allah subhanahu wa ta'ala sai ya jibinta masa abin da ya zaba makansa shi yasa fanzur li nafsika ayyad dari tahtaru sai ka duba kaga wane ne cikin gidajen nan guda biyu kai kake son ka zaba kowane gida da ka sani yayi daidai da kai kuma kowane gida da ka sani akwai abutansa in ka ce kafirci za ka yi ba za ka yi kafirci irin na fir'auna ba idan ka ce fanɗarewa ne za ka yi da fitsara ba za ka kai adawa da samudawa ba idan kuma ka ce biyayya ne za ka yi da son Allah ba za ka kai irin su abubakar da siddiq wa radiyallahu anhu ashe kenan kaga gara ma ka zo ka bi sahu sannan kai ka samu domin idan ka shiga sahun kai kai ne zaka fa'idantu ba wani ba man amila salihan fali nafsihi wa man asaa in ahsantum ahsantum wa in asatum in ka kyautata kanka ne ka kyautata ma in kuma ka ce a'a ba za ka kyautata ba kanka ka muna nama yadda nake bayani ne ina buga misali kai ne kana jin yunwa kana jin kishi sai aka kawo maka farfesun kaza da ruwan sanyi ka ci farfesun kaza ka sha ruwan sanyi don Allah kai ne ka ci gajiya ko wani ne ci gajiya to haka aikin alkhairi yake kai ne ka je wa kanka daɗi kazan nan kai ka ji daɗin ta sannan ruwan sanyin kai ne ka ji sanyin sa ba wani bane ya mori gajiyar wannan yunwa taka da kaji to haka an ka shawarta ka ce a'a ba za ka bi Allah ba fasikanci za ka yi za ka yi kaza mu sani cewa Allah subhanahu wata'ala ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin abinda annabi ya rawaito daga Allah subhanahu wata'ala ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala على أتقى rajulin wahidin واحد منكم ما زاد ذلك mulki ملكي شيئا دكا مغبا ديا متترو أكن akan zuciya mafi توران Allah ita ce zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zanto duk duniya babu kafiri kowa mumini ne Allah ba zai karu da komai ba ba abin da zai kari Allah subhanahu ta'ala sannan ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa zalika min mulki shay'a da za mu shawarta duk gaba daya Allah ya mana tsari duk duniya kowa ya ce kafiri zai zama akan zuciya mafi ƙasa da fanɗarewa irin kamar ta Abu Jahal da Abu Lahabi mu ce ai a kansu su zamu tabbata zamu tsaya wannan ba zai tauye komai a wurin Allah ba subhanahu ta'ala saboda Allah ba mutum bane ba kuma ta'ada ko tabi'a irin ta mutane gare shi ba yau kai ne idan kana da yara guda goma ya zanto babu nagartacce sai guda ɗaya kana cikin farin ciki ne ko kana cikin bakin ciki kana cikin bakin ciki saboda kana son ka samu magada waɗanda za su maye a bayanka to amma idan aka ce Allah ya baka yara guda goma dukkanin su gaba ɗaya kintsatsu ne wane ne ya fi ka jin daɗi babu saboda kana neman mataimaka to shi Allah subhanahu ta'ala ba wai mataimaki yake nema ba bare wai shiriyar ka ta taimaka masa sannan kuma ba wai ya gaza bane ko kuma a'a ba barazana bace mutane gare shi su ce to shikenan bari mu faɗare dan mulkin sa ba irin na mutane bane ka duba gwamnati ka gani gwamnati misali idan aka samu yan tawaye kasa ba ta zama lafiya kamar duba kamar Sudan duba kamar Burundi yanzu haka bujumbura irin abin da yake faruwa misali kalli Iraq kalli Afghanistan Pakistan misali zaka ga gwamnati kasa hankalinta bai kwanciya duba sudan ta kudu da ta abin nan arewa irin abubuwan da yake faruwa gwamnati hankalinta baya natsuwa to amma Allah subhanahu wataala ko kai mai kyau ko kar kai mai kyau kanka kama to shi yasa gara ma ka tsaya kai mai kyau yafi maka alkhairi ina fata muna fahimta Allah subhanahu wataala yake wa ma wajadna li aksarihim min ahd ba mu samu wani alkawari ba daga waɗannan fanɗararrun mutane ba wa in wajadna aksarahum la fasiqin ai wa ma wajadna aksarahum illa fasiqin ba mu samu da yawa daga cikin su ba sai fasikai ba su da alkawari ba su riko da alkawari ba alkawarin nan da muka yi riko da su alam ahad ilaikum ya bani adama Allah ta'budu shaitan innahu lakum aduwwun mubin alkawarin da Allah ce kar mu bauci shaitani mu bi Allah subhanahu wata'ala domin shaitani makiyin mu ne mai bayyananniyar kiyayya amma da yawan su ba mu same su da wannan alkawari ba wasu malamai suka ce abinda ake nufi wato kafiran ma gida biyu ne akwai wani ba shi da addini ba shi da alkawari sannan kuma akwai wani shi ba shi da addini amma yana da alkawari malamai suka yi wannan bayanin daga cikin abin da suke gani na tafsiri akwai daga cikin kafirai ba shi da addini bai da amana amma shi akwai wani bai da addini yana da amana wani su kuma yana da amana amma bai da addini muna fahimta don haka sai suka ce wa ma wajadna li aksarihim min ahd ba mu samu wani alkawari a wurin mafi da yawa daga cikin waɗannan alkaryun ba wa in wajanna ai wa ma wajanna aksarahum ba mu samu da yawa daga cikin su ba illa fasiqin face fasikai ba abin da suke in ba a shararanci ba ba abin da suke in ba sabon Allah ba subhanahu wataala kai har ya zama na cewa in annabi na wa'azi ma ana masa izgiranci in annabi na wa'azi ana masa dariya in kaman annabi nuhu alaihi salatu wasalam a lokacin da abu ya citira aka ce to bi wahina kai kana cikin idanunmu fasna'il fulka bi bi ayunina wato kai ainihin ka sassaka kwale-kwale kai kana kan mu kana kan mu muna kallon ka fa innaka bi ayunina kana kan ainihin idanunmu sai suka koma suna masa izgirin suka ce kai da tijo yanzu wa'azin ya ci tira kuma ka zama kafinta ai da macen da haka ke da yafe maka alkhairi da sana'ar kafinta ka riƙawa kanka tuntuni da ya fiye maka alkhairi annabi nuhu yakan ce da su in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun in izgilanci za ku yi mana <clears throat> to mu ma da sannu akwai sanda zai zo <clears throat> za mu yi muku izgilanci kamar yadda kuma kuke mana ashe kenan jama'a abin da na faɗa dai shine nake da faɗa <clears throat> babu abin da ya fi kamata gare mu musamman a irin wannan wata a kuma irin wannan yanayi da muke ciki na tashin tashina irin mu koma ga Allah subhanahu wa ta'ala don mutumin da ya rike Allah shi yake da nasara mutumin da ya koma ga Allah shi ne yake da rinjaye mutumin da ya yi don Allah kuma shi ne zai huta Allah muke roƙo wa wata'ala ya datar da mu kuma irin wannan tashin tashina ya ainihin yi mana maganinta waɗanda suke aikatawa in masu shiriwa ne Allah shirye su za mu dasa aya anan don an ci da ni lokaci ya insha Allah za mu buɗe filin tambayoyi <coughs> kamar yadda aka saba insha muna da tambayoyi kamar haka wannan mai tambaya yake cewa assalamu alaikum malam malam mahaifiyarmu ba ta da lafiya shekara hudu kenan shine abin ya tsananta a banan nan muna fatan da Allah a saka cikin addu'a to muna mata addu'a da mu da mahaifiyarka Allah ya kare mu da lafiya sannan kuma ya ce yana neman makaranta nan ma yana son addu'a a taya shi da addu'a Allah subhanahu wata'ala ya masa taufiki ya sa ya samu makarantar nan da yake nema wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu malam tambaya ta ita ce Na ji an ce annabi nuhu shine farkon manzon manzo to annabi adam fa shi ba manzo ba ne to annabi adam alaihi salatu wassalam manzo ne kuma annabi ne na Allah subhanahu wa ta'ala ko da dai malamai sukan yi kokarin bambanta tsakanin manzo da annabi to annabi adam annabi ne amma shi ba a aiko shi zuwa ga mutane ba domin taurinsa ne aka samo mutanen da aka aiko annabi nuhu wurinsu ina fata muna fahimta don haka shi annabin Allah ne amma ba a aiko shi zuwa ga ƴaƴayensa ba amma annabi nuhu kuma daga cikin ƴaƴayensa sai aka aike shi zuwa ga ainihin jikokinsa shi yasa annabi nuhu ya zama annabi na farko da Allah ya fara aikowa a cikin doron duniya ina fata mun fahimta sannan ce malam mutum ne yana da ƙani kanan yana take wando wato yana take wandonsa ya dinga tafiya na masa nasiha na masa nasiha saboda ina jin tsoron masa azaban Allah subhanahu wa don Allah malam ya yi kamata in yi da shi to ba kasawa za ka yi ba sai ka ci gaba da masa nasiha sannan kuma kana faɗakar da shi kuma abin da zai baka mamaki take wando abin da ɗage wando sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma akwai mutumin da ya ce wai da ya ɗage wandonsa gara ya sa gajeren wando kaga wannan in ka koma wurin malamin tauhidi fa suna da matsayin da za su aje shi suna da matsayin da suka yi masa wai shi in dai gare ɗage wando ne gare sa gajeren wando to amma kuma abin da zai baka mamaki kuma an taɓa wani mawaƙi daga america me ya sunan shi ku tuna da allah Jackson ah ba Michael Jackson ba Michael Jackson ai bai daga na Dizzy wani wani mai sa tirikota Tupac Terry Meni. to shi wannan mawaki a saurara a saurara shi wannan mawaƙin yana ɗage wando tricota yake sawa sai kuma ni na san lokacin da mutane da yawa sai gansu da tirikota. to implication hadarin da ke ciki in dai ba annabi zaka bi ba su to fashe ɗan ne kake bi dan ababe ne guda biyu ko dai ya zama na zaka yi sunna ko ya zama na bid'a zaka yi to sannan shi fadin mutumin da ya bi annabi sallam ya huta menene hutu ba za ka faɗi ba misali kamar shan ruwa an ce annabi alaihi salatu wasalam in zai sha ruwa yakan sha a zaune ko a tsugune to kai sai ka ɗauko ruwan sai kai bismillah ka tsuguna ka sha kaga ka samu ladan sunna kuma ka ji daɗi a cikin jikinka to amma wanda bai yi ba shi jikinsa ne ya ji daɗi amma ba shi da ladan sunna to ku gaya min wanne ne fi wani to ba abin tashi hankali a ciki kuma ba tsanani bane in kace a kai wane ya cika tsanani a annabin ne yake da tsanani kake so kace tunda shi wanda yayi din yana koyi ne da annabi sallallahu alaihi wasallam muna fahimta to na haka ci gaba da yi masa nasiha kuma Allah ya shirya mana shi yace malam na kasance duk sanda aka kira ni ran juma'a kamar irin yau saboda kwadayin zuwa masallaci da wuri nakan zo masallaci karfe goma ba na son wani abu ya jinkirtar da ni daga zuwa masallaci to kawai duk wanda ya kira ni ko ba masallacin nake ba sai in ce ina masallaci shin da Allah wannan ƙarya ce ƙwarai ƙarya ce ba haka ya kamata kai ba ka ce ina nan amma ina da uzuri ba za mu samu haɗuwa yanzu ba kai tsaye ka gaya masa ina da uzuri yanzu ba za mu samu haɗuwa ba don ana bani labarin wani yana cewa ya taɓa ƙaryar da bai taɓa irin ta ba a duniya kuma ta dame shi wai abokin shi ne kira shi ce kana yana ce wai yana Lagos kuma gashi nan ashe yana kallon sa ne suna ce to da Allah kana tunanin yaushe zaka dawo ce kai ina tunan bai san ne su hadu sai fu ya zo da mota ce kai malam yaya hanya haka iso <laughs> to ko alhuda hula ne kai daga maganar zuwa abin da ba za ka zo daga lagos zuwa to shi za ka yi ƙoƙarin lazuntan gaskiya kawai in nike ka za a yi ka faɗi gaskiya shi kenan sai ka huta amma idan aka same ka da ƙarya kuma sai al'amarin ka ya zanto akwai tantama a cikinsa wannan ya ce assalamu alaikum Allah ya ƙara wa malam lafiya don Allah malam mutum ne yake ta lalata da mahaifiyar budurwar shi maganar da na muku kenan idan idan a matsayina na abokin shi na ya cancanta na faɗa wa yarinyan da na mai nasiha ya ji ya kamata ka gaya mata ka ce ga halin da yake faruwa tsakanin saurayinki da mahaifiya saboda ko da an yi auren nan sunan shi kwamacala dan yarinyar ba za ta yi mutunci ba tun daga yadda yake da uwarta don haka sai ka gaya mata kawai in uwar zai aura shi kenan ya aura ya ta haƙura ga lalacewa ba Allah ya mana tsari wannan ya ce assalamu alaikum Allah ya saka wa malam da alkhairi malam dan Allah a yi min bayani akan iyayen da suke daura wa ƴaƴansu nauyin kuɗin da ba su da hali da fatan alkhairi Allah sha ruwa lafiya abin da yake so ya ce wasu iyaye ne sukan daura ma ƴaƴayensu nauyi ko harajin abin da ba za su iya ba kuma koda ko mata ne yaran zaka ga mata ne amma iyayen su tsaya su jajirce su ce yarinyar sai ta dinga kawo abinci to duk iyayen da suka yi haka ba su kyauta ba saboda wannan yana sa yara a hanya guda biyu hanya ta farko sata hanya ta biyu karuwanci don haka ki haƙura da talaucin kiki kana'a kuma kai in ta ɗaura maka ko ta ɗaura maki abinda ba za ki iya ba to shi kenan zai zaki ce mama ba da hali ko kuma ka ce mama ba da hali ran da Allah ya bani in na samu nayi amma kada nauyi ya sa ka je ka fada wata hanya wannan yace assalamu alaikum Allah ya kara mala lafiya tambaya ta don Allah malan gaskiya ne annabi shu'aib yayi zamani da annabi Musa da ina jin wasu masu wa'azi suna cewa yayi zamani to ba laifi bane wani annabi ya zamani da wani annabi kamar yadda annabi Sulaiman yayi zamani da annabi Dawud wa wahabna li Dawuda ni'mal abdu innahu wa warisa da'ud wa warisa sulaimanu da'ud kaga sun yi zamani daya wa da'ud wa sulaimana idh yahkumani fil hars idh nafashat fihi ghanamul qawm sun yi zamani daya sannan annabi lut da annabi ibrahim alaihi masalatu wassalam sun zamani daya dalili cikin alkur'ani idh dakalu alaihi faqalu salama qala hanis فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط أجي سن زمني ديا تو أما wannan tambaya ta samo asali ne daga wancan aya wacce take cikin suratul qasas inda Allah subhanahu ba mu labarin falamma ja'ahu wa qassa alaihi alqasasa qala la takhaf najawta min alqawmi Allah ya ambace shi a matsayin bawan Allah amma bai ce ga sunansa ba sai malaman tafsiri suka yi harsashe suke ganin cewa annabi shu'aib ne to ba da wani nassi sahihi sarihi salimi wanda ya kubuta karara yace gashi annabi shu'aib misali kaga kaman kissa da take cikin suratul kafi fa wajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna shi wannan mutumin annabi alaihi salatu wassalam ya mana bayanin cewa khidr ne a cikin hadisi aka samu khidru ne don haka kowa in ya ce maka khidru ne alaihi salatu wasalam to amma a wannan wurin babu hadisi karara da yace ga sunan mutumin sai dai harsashe ina fata muna fahimta to don haka mu tsaya a yadda qur'ani ya kira shi bawan Allah sai mu tsaya a haka saboda duk wasu abubuwa da suka zo game da wannan ba su inganta ba wallahu a'lam abinda muka karanta daidai Allah ka ba mu lada to wasu bayan Allah sun kawo qur'anai muna fata Allah ya saka musu da alkhairi abinda muka yi kuskure Allah ka yafe mana abinda ba za mu iya ba Allah ka iya mana abinda ke ba mu tsoro Allah ka mana maganin sa wannan bauta da muke Allah ka sanya mu daga cikin wanda za a yanta daga wata zuwa aljanna akwai wani bawan Allah da ya bada dubu biyu kudin marayu Allah ya saka masa da alkhairi waɗanda ba su da matsuguna Allah ka ba su mata da suke akan gwiwa Allah ka sake su lafiya mata da mazaje da suke neman aure Allah ka hada su da ainihin kinin su nagari Allah ka raya mu da imani ka kashe mu da imani ka tashe mu cikin mu'minai fadararrun yara da muke da su a ƙasan nan da yan mata Allah ka shirya mana su waɗanda ba su da ƴaƴa Allah ka ba su nagartattu waɗanda suke da fadararru kuma Allah ubangiji ka shirya musu su ya Allah ka ɗaukaka addinin musulunci da musulmai ka kaskantar da kafirci da kafirai yan kasuwa da suke kasuwanci da nufin taimakon al'umma Allah kai musu albarka a cikin kasuwancin su masu kayan sarki da suke aiki dan addini ya ci gaba Allah kai musu daukaka a cikin ainihin aikin su yan abin nan manoma da makiyaya Allah kai musu albarka a cikin shukan su Allah ka bamu damuna mai albarka Allah ka bamu damuna mai albarka ya Allah ubangiji ka mana taimako abin da yake ba mu tsoro ka mana maganin sa wannan fitintunu da ke faruwa a wannan ƙasa Allah ka mana magani waɗannan shugabanni Allah kai musu taimako Allah ka haɗa su da mashawarta na gari waɗanda ba su da lafiya a cikin mu a gida ko asibiti maza ko mata Allah ka ba su lafiya waɗanda suke daga makami a ko ina suke Allah ka mana maganin su don mutumin da aikin sa hura wuta Allah ka kona shi da wutarsa wanda ya shirya makirci akan mu Allah ka maida masa da makircin wanda ya fitine mu Allah ka fitine sa wanda ya addabe mu Allah ka addabe sa kamar da shi na baya ga dangi dangi sai dangi sun ci su bashi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanakallahumma wa bihamdik nashra la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk